sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu mu Assalamu alaikum barkanku dai da wannan yammaci. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikinmu. Muke gabatar muku da shirin a yau Laraba 26 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Amma kamun ku ji abin da muke tafi da shi bari mu fara da kanin labarai. jami'an hukumar kiwon lafiya ta duniya sun yaba da irin matakan da china ta ɗauka wajen shawo kan cutar coronavirus tare da yi wa wasu gwamnatocin ƙasashe gargaɗi akan su ɗaura damarar yaƙi da cutar idan ta bulla a ƙasashen su bayanan da gwamnatin amurka ta yi game da tashin hankalin cutar coronavirus da ke kara tsananta ya kawo rabuwar kawuna a tsakanin 'yan majalisar kasar a jiya talata masu fafutukar neman shugabancin amurka da na, jam'iyyar democrat sun yi wa ɗan takara bani sanders ca yayin wata muhawara da aka yi mai cike da rudani a daren jiya talata to kanin labarai kenan muna tafi da cikakkun labarai idan kuma muka leƙa taskar rahotanninmu za ku ji kotun kolin najeriya ta yanke hukuncin ƙarshe kan zaben gwamnan jihar bayelsa kana hare-haren ta'addanci da garkuwa da jama'a a najeriya na shiga babi na gaba wanda hakan ya sa masana suka yi wani taro. za mu kawo ansa wanda ita gwamnati idan ta yi amfani da shi da ikon Allah wayan abubuwa za su shuɗe. To muna tafe da cikakken rahoto muna kuma tafe da rahoto a kan wasu musamman wasu taro da aka yi don kuma kawo zaman lafiya da kuma neman zaman lafiya a ƙasa. domin mu nuna ma Allah da duniya duka cewa ba mu ji dadin abubuwan da ke faruwa ba ko musulmi ko krista To duk muna tafa da waɗannan bayan labaran duniya da rahotanni kuma za mu kawo muku shirin mu na ciwon mace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. A yayin da kasar China ta bayyana cewa ana ci gaba da samun raguwar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus. Jami'an hukumar kiwon lafiya ta duniya sun yaba da irin matakan da kasar ta ɗauka wajen shawo kan cutar tare da yi wa sauran wasu gwamnatocin ƙasashe gargaɗi akan su ɗaura ɗamarar yaƙi da cutar idan ta ɓulla a ƙasashensu. Jami'an kiwon lafiya a China sun ce a yau Laraba. an sami mutane 406 da suka kamu da cutar kusan dukkansu a lardin Hubei suke inda annobar ta fi kamari. Duka mutane 52 da suka mutu a kwanan nan a lardin Hubei suke yankin da aka killace tsawon makonni don dakile yaduwar kwayar cutar zuwa sauran yankuna. Bruce Alward wanda ya jagoranci wani shirin haɗin gwiwa tsakanin hukumar lafiya ta duniya da China game da cutar. A yayin wani taron manema labarai ya ce tawagarsa da yanzu haka ta kammala aikinta game da cutar a China ta canza abubuwa da yawa akan annobar kuma ta yiwu matakan da aka ɗauka su kare dubban mutane daga kamuwa da cutar a ƙasar. yayin da aka damin da aka samu bullar cutar a kasashe sama da talatin ciki yanzu har da kasashen turai da gabas ta tsakiya a wannan mako alwad ya ce dole ne gwamnatoci su dinga nazarin saurin gano waɗanda suka kamu da cutar da nemo mutane da suka yi ma'amala da waɗanda ke ɗauke da cutar da kuma ɗaukar matakan keɓewa don hana yaɗuwar ƙwayar cutar. bayanin da gwamnatin amurka ta yi game da tashin hankalin cutar coronavirus da ke ƙara tsananta ya kawo rabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisar ƙasar a jiya talata yayin da 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar suka nuna rashin amincewarsu da bayanin da shugaba donald trump ya yi cewa an sami matakan magance cutar a amurka. A jiya talata ne Trump ya ce Amurka ta ɗauki matakan kariya da magance cutar sosai a ƙasar. Duk da cewa gwamnatinsa na neman majalisar dokokin ƙasar ta amince ta ba da kuɗi dala biliyan biyu da ɗigo biyar don ɗaukan matakan gaggawa na magance matsalar. Nancy Maisoniya, daraktar cibiyar kula da harkokin rigakafi da cututtukan numfashi a hukumar kiyaye yaduwar cututtuka ta Amurka. ta ce ya zuwa yanzu an samu nasarori a ƙoƙarin kiyaye bazuwar cutar amma ta yi gargaɗin cewa yayin da ake samun rahotannin bullar cutar a ƙasashe da yawa kuma wasu ba su san yadda suka kamu da cutar ba hana cutar shigowa ƙasarmu zai zama da wahala masu fafutukar neman shugabancin amurka na jam'iyyar democrat sun yi wa 'dan takara bani sanders cha yayin wata muhawara da aka yi mai cike da rudani a daren jiya talata yayin muhawara abokanan sanders sun yi ikirarin cewa mutumin da ya bayyana kansa a matsayin dan democrat mai ra'ayin 'yan gurguzu ba zai iya kayar da ɗan republican shugaban amurka donald trump a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan nuwamba ba idan ya zama ɗan takarar jam'iyyar. abokan adawar sanders mai shekaru 78 sun yi ta caccaka shi ɗaya bayan ɗaya suna tuhumar shi da nuna goyon baya ga shirin inshorar kiwon lafiya na gwamnati wanda za a yi wanda za a iya kashe dala triliyan 60 a cikin shekaru goma da kawo ƙarshen tsare-tsaren inshora masu zaman kansu da amurkawa miliyan 160 ke amfani da su don biyan kudaden kula da lafiyarsu. sun kuma yi ta hantarar sanders saboda adawa da ya nuna kan wani kuduri da aka gabatar a majalisa wanda zai dora alhakin matsalar harbe-harben bindiga da ake da ke yawan faruwa a nan amurka akan kamfanonin da ke kera makamai sanders ya kare matakin amincewa da ya yi da shirin na medicare for all wato inshorar lafiya da kowa da kowa zai mora yana mai cewa tsarin zai rage kudaden kiwon lafiya ga miliyoyin amurkawa sai dai ya amince cewa ya yi kuskure da ya kada kuri'ar amincewa da ƙudirin dokar tsaurara matakan mallakar bindiga to yanzu kuma bar mu je ga wani rahoton namu da dumi sa Kotun kolin Najeriya ta yanke hukunci mai cike da ban mamaki a yau akan karar da jam'iyyar adawa ko kuma jam'iyya mai mulki ta APC ta shigar akan zaben gwamnan jihar Bayelsa. Nasiru Adamu elikaya daga Abuja ya aiko mana da wannan rahoton. Kotun kolin Najeriya ta tabbatar da nasarar Dauya Diri na PDP a matsayin gwamnan jihar Bayelsa, inda ta umarci APC da ɗan ta David Leon su biya diyyar da ta kai naira miliyan 60. yanzu dai za a jira ga hukuncin kotun kan sake duba karar jihar imo inda biyo bayan hukuncin kotun kolin da ya ba wa dan takarar apc sanata hob ozuduma nasara ya zama gwamnan jihar imo ita kuma pdp ta sake shigar da kara domin kotun kolin ta dawo da tsohon gwamna imeka ihedioha akwai irin wannan sake duba shari'ar da apc daga jihar zamfara ta shigar inda take bukatar kotun ta ba wa takarar ta kogunan gusau nasara kan gwamna da ke kan gado matawallan muradin barista buhari yusuf lauya ne da ke duba lamarin an bude a clark fan clark ya bude sai again lauyan pdp ya zo kuma ya ce a kotu waɗanda ba a yi musu ba a sabin ɗinsu ba mhm. ba ba su takardar gayyata ba zuwa kotu to shine presiding justice shi a chief justice ya ce to ya kamata a sabin ɗinsu don dole suna gaban alkali kafin a ji ba sun su a yanke musu shari'a Mm. to ka ji dalilin da ya sa da aka daga shara'un guda biyu zuwa biyu ga watan uku wannan kusan za a ce shine karo na farko da ake ganin kotun koli ta yanke hukunci wasu su sake shigar da kara su ce a yi bita ba mamaki wannan yanayin ne ya sa jam'iyyar pdp ta sake bukatar kotun kolin ta duba shari'ar da ta yanke kan dan takarar tatiku abubakar da shugaba buhari yanzu dai za a jira a ga sabbin hukunce-hukuncen yadda za su kasance ga kotun da ake kira kotun allah ya isa Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a da Nasiru Adamu Alikaya da wannan rahoto yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dole ne gwamnatocin Afirka su tashi haikan wajen yaƙi da talauci da yunwa domin cimma burin Majalisar Ɗinkin Duniya nan da shekarar 2030 na samun ci gaba mai ɗorewa. Wannan bayani na zuwa ne daga ƙasar Zimbabwe inda kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da wani taro karo na shida kan ci gaba mai ɗorewa. da take magana a wajen taron bunƙasa yankin mai ɗorewa mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya amina muhammad ta buƙaci gwamnatocin ƙasashen afirka su ƙara ƙaini wajen yaƙi da talauci da yunwa The absolute number of people living in poverty on the continent has been increasing since 2013. ta ce adadin mutanen da ke rayuwa cikin talauci a nahiyar na karuwa tun daga shekarar 2013 a wani bangare saboda karuwar yawan jama'a a nahiyar yanzu adadin ya kai miliyan 428 afirka kuma tana da yawan mutane masu fama da yunwa yayin da mutane miliyan 22.8 ke fama da matsanancin karancin abinci. yawancin mutane suna kwana da yunwa. A yau Laraba Prime Minister India Narendra Modi ya nemi da a kwantar da hankula bayan da aka kwashe kwanaki ana rikici tsakanin mabiya addinin Hindu da tsirarin musulmi a ƙasar. Rikicin ya samo asali ne sanadiyar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da takaddama da hukumomin India suka samar. lamarin da ya zamanto rikici mafi muni da babban birnin kasar ya fuskanta cikin gwamman shekaru da suka gabata akalla mutane ashirin sun rasa rayukansu yayin da wasu 200 suka jikkata a wannan tarzomar a cewar wani likita wanda ya kara da cewa mafi akasarin waɗanda suka jikkatan sun samu raunuka ne daga harbin bindiga. rahotanni sun kuma ce an yi ta wawar kayayyaki a shagunan jama'a tare da kai hare-hare wanda ya auku a lokacin da shugaban amurka donald trump ke ziyara a kasar modi ya shiga shafinsa na twitter inda ya wallafa saƙon kira ga jama'ar a kasar da su zauna lafiya su kuma rungumi juna a matsayin 'yan uwa kiran na modi ya biyo bayan sukar da jam'iyyun adawa suka ta yi kan gwamnatinsa saboda abin da suka kira gazawa da yi gazawa da ta yi wajen shawo kan matsalar duk da cewa an yi amfani da matakantar watsa masu zanga-zangar. gai gaida Zahra Aminu Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bar mu tsinduma cikin taskar rahotanni wanda a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ikirarin tana yakar ta'addanci da masu garkuwa da mutane wasu kuwa na ganin cewar akwai sauran na akaba irin waɗannan matakai suna da rauni hakan ya sa wasu shehunnan ilimin tsaro haɗa wani taron shawo kan wannan matsalar wakilin muryar amurka a fannin tsaro hassan maina kaina ya haɗa mana wannan rahoton Taron wanda ya tattaro baki ɗayan tsoffin hafsoshin sojojin ƙasar na ƙasa da na sama da na ruwa da suka yi karatu a kwalejin horas da dabarun tsaro ta ƙasa. Za a tattauna manyan matsalolin tsaro da ke ci gaba da addabar Najeriya da zumar samo maslahar matsalolin. kamar yadda jagoran kungiyar tsoffin hafsoshin manjo general audu garba ke shaida min. makasudin mu ga abin da ake ciki akan tsaron ƙasa na Najeriya mu juya mu yi waina mu tottoya abin da yake faruwa akan tsaro a ƙasar nan. Idan mun duba Najeriya tana fara da matsalan Boko Haram barayin shanu yan bindiga da sauransu. Eh. Ta yaya za ku da gudunmawar kurin shaku. wannan matsala? Eh, duk wannan taron zai duba wani wannan abu irin wayan abubuwa. Za mu kawo ansa wanda ita gwamnati idan ta yi amfani da shi da ikon Allah wayan abubuwa za su shuɗe. In kun yi taron a za ko sakamakon taron ku. Eh, sakamakon taron nan zai je gurin ministan tsaro zai je gurin abin nan mai ba shugaban kasa shawara zai ba zai je kuma gurin shugaban kasa kama dai daga mummunan halin da aka yi na boko haram a garin auno da ke jihar borno ya zuwa garkida a jihar adamawa da kuma babban gida a jihar yobe da ma ƙarin wasu hararen da dama a yankin tafkin chadi wannan ba yana nufin har yanzu boko haram na da ƙarfin gaske ba tambayar kenan da naiwa general audu garba kai ma ka sani cewa jami'an tsaro suna kokarin su ka san shi maganan boko haram eh, eh, a turance shi ne ake sha asymmetric warfare asymmetric warfare wato mutane ne wanda ba su san alƙiblan yakin da suke yi ba ba sa ma bin dokan majalisar ɗinkin duniya abubuwan da kuke gani din wanda gwamnati ta din yafi abin da ake gani domin zaka zo ka ga yau sai su je wani ƙauye idan sun je wani ƙauye su tada hankali sai su gudu to zaka zo ka ga irin wannan ko da mutane su biyar da za su iya tada wannan hankali ba wai sun fi karfin kowa bane kuma gwamnati tana yi sojoji da 'yan jami'an tsaro suna suna iyaka kokarin su. Na tambayi wani masanin tsaro a Najeriya, Malam Kabiru Adamu, ko ya yake kallon irin wannan taro na tsafin hafsoshin sojin kasar? Akwai ƙwararru da yawa in ka duba daga shi wanda yake shugabancin wannan taron da kuma tsahin ɗaliban ma yawancin suna da masaniya kan abubuwan da ke faruwa a irin wannan yanayi muna musu fatan alheri cewa abubuwan da za su tattauna za su gabatar da shawarwari masu inganci wanda kuma za su taimaka wurin magance matsalar tsaron amma duba da cewar su ba ba su da wani wato wukar yanka misali kurin nasu shawara ne kana ga ta yaya misali za a iya ɗabbaka wannan shawara ko da sun kawo ta misali a gwamnatance. Eh, to yadda aka saba dama shi wato kaskasi da za su fitar na ƙarshen taron sukan gabatar ma hukuma ko shi mai bamu shugaban tsaya shawara kan harkar tsaro ko kai kai tsaye ma ga shugaban ƙasa to sai dai mu yi kira ga wayannan bangarori na gwamnati na su diba shawarar eh, su kuma tabbatar da cewa in akwai eh, abubuwa wanda aka faɗi cikin shawarar wanda zai amfani ƙasa to sai kokari sai amfani da shi. yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan taro zai yi ko akasinsa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Sai rahoton mu na gaba masu iya magana dai kan ci zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Kowace al'umma na samun ci gaba ne idan tana da zaman lafiya. Wannan ya sa wasu mabiya addinin Krista a Najeriya jera sahu da sauran mabiya addinin Krista a faɗin duniya da yin addu'a da azumi don neman zaman lafiya. Zainab Babaji na ɗauke da wannan rahoton. A yau Laraba mabiya addinin Krista musamman ɗarikar Katolika da wasu ɗariku a faɗin duniya ke fara gudanar da addu'o'i da azumi da ke da lakabin Ash Wednesday. Limamin da ke kula da cocin Katolika na Fatima Cathedral da ke nan Jos, Reverend Father Paul Pam ya mun bayani game da muhimmancin wannan rana. yau ita ce laraba ta tauka wanda ko'ina duniya masu bi har a rayuwa na aikin fadama musulmi masu kan zo su karba tokan nan wannan yana tunashe mu cewa mutum komin arzikinka komin girmanka za mu koma turbaya in wannan ya tunashe mu sai kowa ya yi la'akari da rayuwansa a wannan duniya domin duk za mu koma wurin ubangiji to amma me yasa ake sa wannan toka a goshin wato mabiya ko da yake ba duka mabiya krista ne sun san wannan laraba ta taukan ba wannan ecclesia katolika ne tana yin wannan wannan toka da muna shafa shafawa a goshi da alaman gice yana nunawa cewa mutum ba komai ba ne menene wannan azumi da addu'o'i zai fuskanta muna yin addu'a domin Allah ya taimake mu ya gafarta mana zunuban mu. ko kai mafashi ne ko kai boko haram ne idan ka roki Allah ya taimake ka ka janye daga wannan rayuwa Allah zai taimake ka ko ya taimake ki da kuma taimakon gajiyayyu ko talaka ko kai musulmi ko kai krista ne ka baya domin a taimakawa wa'anda ba su samu ba. Ƙungiyar Bishop Bishop na Najeriya ta umarci dukkan mabiya ɗarikar Katolika da su sanya baƙaƙen tufafi don yin addu'o'i da kai kuka wurin Allah saboda magance matsalolin tsaro da zamantakewa tsakanin al'umma. A cewar Madam Hakuri Sulai suna juyayi ne kan matsalolin da Najeriya ke fuskanta. Mun sa bakakin kaya domin muna bakin ciki abubuwan da yana faruwa a kasan nan. Babu zaman lafiya domin mu yi addu'o'i ubangiji ya taimake mu ya kuma amsa matasanmu su samu aiki wanda suna bakin rafi suna shaye-shaye kuma wannan lokaci ne domin ubangiji ya juye su kamar da ya juye shawulu daga yau laraba wasu mabiya addinin krista za su yi addu'o'i na kwana arba'in har zuwa lokacin tunawa da mutuwan isa almasihu da tashinsa daga mutuwa kamar yadda suka yi imani zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria To a gaida Zainab Babaji Allah kuma ya kama mana zaman lafiya baki daya. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanku da sake tarar shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A wannan mako za mu yi duba ne kan yadda masu aikin jinya da ungozoma suke kyarar masu naƙuda a lokacin da suka je haihuwa asibiti. Domin tattauna wannan maudu'i mai mahimmanci mun karɓi bakoncin Sarata Garba Abdullahi mai jinya kuma ungozoma kuma malama a jami'ar bayero sai kuma khadija abubakar ibrahim likita kuma ma'aikaciya a babban asibiti da ke abuja a najeriya wato national hospital sai ku biyo mu domin jin yadda shirin sai kare. nakan jin labarurruka na cewa ma'aikatan ungozoma idan sun je idan mata suka je asibiti suna musu tsawa suna musu maganganu marasa daɗi mm. ana yawancin kyararsu da sauransu mm. wannan ba daidai ba ne gaskiya mm. ba daidai ba ne kuma wannan abu ne wanda ba za a yarda da shi ba a dokar aikin jiya da ungozoma ya kamata ta zama mai tausayi da jin kamarar lafiyarta to ya, taɓa taba faruwa akan idanki ko kuma eh, kin samu labari da ya faru da wata E na samu labari ba ma sau ɗaya ba ba sau biyu ba. Na samu labari akwai waɗanda suka kokanta min akan cewa ga abin da ya faru da su lokacin da suka je asibiti. Ni dai bai taɓa faruwa akan ido na ba amma waɗanda ya faru da su sun sanar da ni kuma hakika na san cewa hakan ya faru. To kafin mu ci gaba bari mu koma ga Khadija. A aikin ku na likita wannan abu ne da ya taba faruwa a kan idanki a matsayinki na ma'aikaciyar ah, kiwon lafiya? Eh to a gaskiya ba zan ce ya taba faruwa a idona ba ban taba gani ba amma wasu bangarori kam yana faruwa sosai. Mm. Abun da ya sa gan shi ba domin muna bangaren fertility ne mhm. wato mata wanda ba sa iya daukan ciki da kansu mhm. a bangaren mu aikinmu ya danganci number one abu da za mu fara yi ma shine rarrashin matan dole mu ja su a jiki mu rarrashe su mu rungume su mu nuna musu sun zo inda za a share musu hawaye saboda duk macen da take fama da matsalar rashin haihuwa tana cikin babban damuwa auren na cikin damuwa su ba abun da take bukata kamar a lura da ita shi yasa na ce a bangaren mu ba za mu ga irin wannan ba zai faru ba amma a wasu bangarori kam ya sha faruwa muna jin labari ana kawo mana kukan hakan din yana faruwa gaskiya to amma me yasa wannan fannin na masu jinya da unguzuma eto eh yana faruwa a hmm. wasu bangarorin sukan yi hakan din gaskiya don akwai nima da kai na ranar na kai wata kamar kaka ta ce za ta ga wata likita ba ta san ko ni waye ba ce mhm. a wani asibiti daban ne wani gari ma yarda ta mana ta yi mana wulakanci irin sosai sosai na ganin mu mata ne kun taba sanin ta ne a wani guri ko kadan ban taba sanin ta ba ba ta taba na ba mhm. amma yadda ta yi irin kaman ban ma san kamar da yadda saratu ta faɗa ta ce ta kyara ko ta kyare mm. don ya kai sai da ma na mata magana na ce mata wannan aikin da take yi ita ta zaɓa mm-hmm. kuma a bangaren aikin ta bai kamata a ce tana treating mutane haka ba mm-hmm. so in ta ga aikin ne ba ta so ya fi ta bari da ta zauna tana wulakantar da mutane ba abun da ya haɗa ta da su yanayi juyi yanayi wannan ya kai mu ga tambaya na gaba. A naku ra'ayin kin san yanzu idan ka nemi karatu a jami'a ko kuma makarantun gaba da sakandare ga abin da kake so ka karanta sai ka ga an baka wani abu daban. Kuna gani hakan yana da nasaba da yadda wa'annan masu eh, jinya da ungozoma suke wa mata? Eh to ni dai um, a gani na bana jin hakan yana da nasaba da Mm-hmm. Saboda yawanci misali kin ga kamar a schools of nursing haka mm-hmm. inda ba wanda makarantun da suke training in nurses wanda ba a matakin digiri ba. Eh. Wato kamar a matakin diploma. waɗanda ake yin shekara uku ɗin na training idan an yi za a tura su asibiti su aiki. Mm. Yawanci za ki ga <clears throat> mutane suna da sha'awar yin wannan aikin gaskiya. Eh. saboda aiki ne wanda suke ganin kaman idan aka ce yau kana aiki a asibiti kaman darajar kana tana ɗaguwa a idan al'umma mhm. kin gane abin da nake nufi to saboda haka mutane yawanci gaskiya suna zaɓar abubuwan da za su yi mm. sa'an kuma idan ma ya kasance mutum ko a jami'a maybe ya ce ya zaɓi wani abu da yake so ya yi mm. sai ya kasance matsayin a makinsa bai kai a bashi ba aka bashi wani abu daban mm. ya zo ya yi ina ganin wannan ba zai zama dalili na wanda kuma za ka zo kana kokarin ka bata ayyukanka da wani abu duk da yake cewa akwai waɗansu dalilai da zan iya lissafowa hmm. waɗanda suke ba da gudunmawa wajen yin waɗannan abubuwan waɗannan munanan halayen da ma'aikacin jiya da ungozoma suke yi hmm. misali kin ga a asibitocinmu na Najeriya. Asibitoci ne waɗanda yawanci za ki ga akwai asibitoci muna da yawan patient, muna da marasa lafiya da yawa a asibitoci. Sosai. Sa'an nan kuma ma'aikatan lafiya suna da matukar ƙaranci. Misali a a ɗaya zangon aiki kenan kamar zango daga safe zuwa rana ko dare haka in baki misali da kaina akwai lokacin da nake aiki a asibiti kafin na koma jami'a mm. akwai lokacin da zan yi shift dayani dayani ce nake aiki ni ɗaya a ɗakin haihuwa wanda ɗakin haihuwa nan tunda asibiti ne na na na local na na um, ne amma na karamar eh, hukuma ko kuma na jiha eh na jiha ne babbar asibitin jiha ne hmm. amma dakin haihuwa ne amma kuma ba wai yana da bambanci ba saboda haka anan ake haihuwa anan ake ajiye wanda suka haihu anan ake ajiye masu operation hmm. anan ake ajiye jariran kuma da suka haihu kuma ke kadai kike kula da duk waɗannan mutane kuma a lokacin nakan samu marasa lafiya misalin talatin zuwa arba'in kaɗai ni zan kula da su a shift ɗaya sannan kuma a wannan shift din saboda asibitin asibiti ne wanda yake busy hospital ne duba ki gani wato kina gani kamar nauyin aikin da uh, su ma'aikatan jinyar suke ɗauka mm, ya yi musu yawa to kin ga aikin ya yi matukar yawa to mm. idan aka samu wannan aikin ya matukar yawa kin gane mm. sai a samu cewa kuma abubuwan sun sha kan mutum kin gane har ya zo yana kuma exhibition waɗansu halaye waɗanda bai kamata a ce ya yi ba a wannan lokacin. To bari mu koma gare ki malama Khadija. A ra'ayina na tambayan da kika yi cewa kos da ake ba ma mutum hmm. ya sha bambaran da abun da ya nema yana cikin abun da yake karawa gaskiya a ra'ayina na yadda hakan yana ciki hmm. kama a misali yadda ta faɗa bangaren um, ingozoma eh, da masu ku masu jinya marasa lafiya abu ne wanda ya kamata kana da shi kana da sha'awar shi a cikin ranka passion sosai don in ba ka da shi ba za ma ka iya ba mm. akwai wayanda kamar yadda kuma ta kara ta faɗa ta ce eh, yawancin mutane suna da sha'awar yana burge su a ce suna aiki a ɓangaren kiwon lafiya saboda ɗaukakan da ake basu mm. a kasashenmu na afirka yawanci mm. haka ne ana ba su um, mahimmanci sosai yasa wasu suke da sha'awa amma ba wai suna da fashion din bane mm. amma suna da sha'awan wannan girman da ake bayarwa To da Aisha Ma'azu masu saurare sai dai a gafarce mu ba za mu samu damar kawo muku wasikun masu saurare ba a wannan lokaci muka kawo ƙarshen shirin namu yanzu a madadin abokin aikin tawa zahra aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma wadda ta jagoranci shirin julie lazarus gresham da injiniyan namu na yanzu mr dan A yau za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne. ya kuke ganin wannan yunkuri na majalisar ƙasa da suke ƙoƙarin ganin sun kawo wani kuduri da zai baiwa shugaban majalisar dattawa da kuma kakakin majalisar damar samun wannan kariya kamar ta shugaban ƙasa da gwamnoni. ya kuke ganin wannan kuduri da suke kokarin kawa abinda muke so mu ji ra'ayinku kenan akai yanzu a madadin waɗanda suka taya ni gabatarwa ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar columbia bis salam